yan uwa rana yau ma'arfa rana ce mai matukar falala a duniya ta musulunci don allah yan uwa karbi wasa wurin roƙon allah da yin addu'o'i a ciki anai muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin abin da wani zai faɗa na daga nau'ika na zikirori manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu kamar abin da na kasance ina faɗa da sauran annabawa da suka gabata menene sauran annabawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke faɗi a wannan rana shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ana so a wannan yinin mutum ya yawaita faɗin wannan eh kai in ka gaji ka huta kai in ka gaji ka huta sannan malamai sun yi bayani dangane da falala ta karɓar addu'a a wannan rana malamai suka ce a duk ranakun da ake da su cikin ranaku 360 da wani abu na shekara babu rana wadda take da falala gurin kai addu'a Allah ya amsa kama wannan rana har malamai suka ce a falalar wannan rana gurin amsar addu'a ta fi falalar daren lailatul kadari domin daren lailatul kadari dare ne wanda aka ce in mutum ya yi ibada wani aiki na daga nafila ko wani abu da sauransu na ibada ana ainihi watan ibadar daren nan ta lailatul kadari khairun min alfi shahar ma'ana ta fi alkhairi sama da ka yi bauta a cikin watanni duku to a magana ta ibada ake a wannan dare amma in dai magana ce ta ɗaga hannu a roƙi Allah wata biyan wata bukata malamai sun yi ittifaƙi babu rana mai farala kamar rana ta yau don haka 'yan uwa marasa lafiya a wannan rana ku roki ubangiji ubangiji subhanahu wataala ya baku lafiya masu neman dukiya ku roki ubangiji Allah ya baku dukiya masu neman kariya ku roki Allah ya kare ku masu neman tallafi ku nemi Allah ya baku yan makaranta ku roki Allah madaukakin sarki ya bude muku kokwalanku da cin jarabawa waɗanda suka gama makaranta suna neman aiki su roki Allah a wannan rana da ikon Allah Allah zai amsa matukar an yi da ikhlasu musamman daga lokacin da aka ce rana ta yi zawali har zuwa faduwar rana jama'a mu yawaita ainihin wannan zikiri kuma mu yawaita roƙon Allah game da buƙatunmu mu yawaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati wannan kalmar zikirin da annabi ya koyar da mu mu rike ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ayyau ayi gobe har zuwa jibi dan haka wannan zikiri ne mai matukar falala ga duk wanda bai samu halarta zuwa wannan aikin haji ba to ya dage da waɗannan addu'o'i da waɗannan zikirori insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ba shi mafita a cikin shi da haka ƴan uwa da Allah karmi sakaci da haka duk wanda ya ji wannan sakon na daga ku da kuke nan da wanda zai zi ta sanar gizo don Allah in kun yi addu'a ne na addu'a akwai wani abu da nake bukata a gurin ubangiji idan alkhairi ne Allah ka mallaka min shi dan ba alkhairi bane ina roƙon ubangiji subhanahu wataala ya cire min son shi ya canza min abin da yafi zama alkhairi haka ni ma na alƙawari ina son dukkan yan uwa musulmi addu'a duk abin da suke bukata a gurin ubangiji Allah ka biya musu abin da suke jin tsoro kuma Allah madaukakin sarki ya kange su da wannan nake cewa kar mu yi wasa wannan ranar mu yawaita addu'a cikin ta dan Allah ku yawaita addu'a ƴan mata ku yawaita addu'a Allah ya ba ku mazaje na gari mazaje ku yawaita addu'a Allah ya ba ku mata na gari ya aya ku yi addu'a Allah raba ku da iyayenku lafiya ba ku abin da za ku taimake su iyaye ku yawaita addu'a ga mu ku Allah ya shirya muku mu